Idan muka yi wawaye a kan ranar da aka keɓe domin 'yan gudun hijira a jiya mun wallafa sakamakon alƙalumanmu na shekara zuwa shekara a duniya, inda aka samu karuwar jama'a 'yan gudun hijira da suka baro gidajensu na ƙauracewa yaƙe-yaƙe da musgunawa daga miliyon 66 da rabi zuwa miliyon 68. Karuwar jama'a da aka samu shine da zarar ana samun karuwar yaƙe-yaƙe to tabbas ana samun karuwar rayuwar jama'a kuma ba mafita. Kuma wannan sakamakon na shekarar bara ne. Idan kuka duba duka rikicin da ake samu a duniya wanda aka samu ciwo kansa shine na gambi. Shi ma dalilin kokarin da kungiyar Sediyawo ta yi ne inda jama'a da dama da suka gudo sun koma. Kenan da zarar rikici yana ƙara hayaka to jama'a suna ƙaruwa ne shekara zuwa shekara har ya ga kowa yana rufe kofofin iyakokinsa. Kenan mafita ita ce hanyar siyasa da jinkai tare da ƙasar Nijar ƙasar wacce take karbar 'yan gudun hijira kuma ƙasa ce da take girmama jama'a da suke zuwa nan neman mafaka. Kenan Nijar misali ce duka da yake waɗansu ƙasashe masu hannu da shuni suna ƙoƙarin rufe ƙasarsu ita kuwa ƙasar Nijar duka da yake bata da hali tana buɗe ƙofofinta. Kenan zuwa muna wajen wannan sallah domin jinjina wa Nijar ne dangance da kai da take da shi wanda ya yi ƙaranci a cikin duniyar mu ta yau. Da kuma godewa shugaban ƙasa ƙasa da gwamnatinsa da ma al'ummar Nijar gabaki ɗaya. Na bayyana cewa ba mu da wata sabuwar yarjejeniya da waɗansu ƙasashe. Yarjejeniyar kawai da muke da ita ita ce wacce ta daɗe. Misali Romania da Slovaki. Mun turo jama'a ta hanyar Italiya fiye da mutane ɗari uku sau biyu zuwa uku. Sannan a halin yanzu muna ƙoƙarin haɗa yarjejeniya da waɗansu ƙasashe don kada duka nauyi a ɗorawa ƙasar Nijar le Niger.